a tsarin hada-hadar kasuwancin da ke buƙatar tura kuɗaɗe daga wata ƙasa zuwa wata tsakanin ƙasashen duniya ana amfani ne da dola amurka wajen tura kuɗaɗen sai dai kuma wannan tsarin yakan kawo koma baya ga wasu 'yan kasuwa da ma kayan da suke fitarwa ƙasashen duniya musamman ƙasashen da daraja kuɗaɗen su ke zubewa kamar najeriya misali a haujin noma wanda gwamnatin ƙasar ke ikirarin bunƙasawa najeriya ita ce ta biyu wajen samar da albasa da ƙasashen afirka ta yamma da ta tsakiya kuma gwamnatin kasar ta amincewa masu kasuwancinta fitar da ita ta wasu iyakokin kasar zuwa kasashen waje sai dai a cewar shugaban manoma da kuma kasuwancin albasa a najeriya aliyu mai samu isa duk da hakan suna fuskantar babban kalubale kasashen da suke siyan albasoshinmu kuɗin da suke amfani da shi saifa ne da sidi amma in ka zo eh, za ka cika ka'ida a banki na fitar da kayayyaki kasashen waje. Akan ɗin da aka baka na in ka siyar da kayayyakin ka ka dawo da shi dala ne. to sai yana ba mu wuya bayan mun siya musu da albasa mu dawo da kuɗin nan ta akan ɗin nan da aka ba mu na dala canjin saifa ɗinsu zuwa dala sai su yi hasara kuma mu kanmu in suka turo mana dala ɗin zuwa Najeriya mu ma mu canza dala ɗin zuwa naira sai mun yi hasara wani kalubale shine sufurin albasa salum alum tsakanin ƙasashe kuma ga karancin kamfanin da za su iya sarrafa ta ko kuma hanyar adana ta kar ta lalace abin da ya sa masu jagorancin hada-hadar a kasashen afirka ke jaddada kiraye-kiraye ga gwamnatocinsu to ni ne alhaji mustapha kadiri sarka abzan daga niger ni ne president na oro duka kungiya ta 'yan albasa ta ƙasar afirka ta yamma da ta tsakiya abin da muke kira hanya muke so a share a share ma albasa tunda albasa ba wani suminti ba ne ba wani karhe ba ne don mu can nijar yanzu mun gani tun ranar da shugabanninmu suka yi tsaye suka ce iko na bisa hanya sha hama albasa lahiya ko ton nawa mota take ɗauke ba mai dibin ta ba ta bashi ko taro. Duk da waɗannan matsalolin wasu na ganin idan aka haɗa hannu wuri ɗaya za a iya samu bakin zare da sauƙaƙawa masu ta'amali da wannan amfanin gona. Sunana Alhaji Abdulkadir Salami ni ne wakili na mutanen ghana mu tahi tare mu zan tsintsiya mu daurin ki daya abin da yake damun mu ko ta wani bangare bangaren ɗauka kuɗi ne bangaren ma'aikata ne bangaren kasuwancin mu ya ci gaba to sai muka ga mu ma kaɗin ya dace to koya masana tattalin arziki ke kallon wannan batun bashir muhammad acida na jami'ar usman dan fodo da ke sokoto na ganin cewa shi tsarin tattalin arziki ko yaushe ana diba yanayin da ake ciki sai a hito mai da tsarin da ya daidai da shi wanda ba tare da ya cutar da ita gwamnati ba kuma ba tare da ya cutar da al'umma da ke kasuwancin ba kaga duk wanda zai zo ya ɗauki dukiyarsa ya sai kayayyaki ya da su kasashen waje to wannan yana taimaka ma ƙasa ne ba wanda yana cikin abin da ke nuna ƙarfin tattalin arzikin ƙasa in ba aka kuma hana wa'annan 'yan kasuwa ko kuma suka samu taulayi saboda ah, wato canjin nan to za a ga cewa kuma zai rage ƙarfin ƙasa na hidda kaya. A wannan lokacin da gwamnatin Najeriya ke tunƙaho da haɓaka noma abinci a cikin ƙasa, samar da mafita ga matsalolin da ke tarnaki ga hada-hadar kasuwancin kayayyakin amfanin noma kan iya taimakawa ƙudurin na gwamnati ko kuma akasin haka. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.